فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون babu abin da ya kasance amsar mutanen annabi Ibrahim bayan ya umarce su da bauta wa Allah shi kadai da barin bautar waninsa daga gumaka face kawai suna ce wa junansu ku kashe shi ko ku jefa shi a wuta don bayar da kariya ga abubuwan bautar ku sai Allah ya kubutar da shi daga wuta lalle a cikin kubutar da shi daga wutar nan bayan an jefa shi a cikinta akwai abin izina ga mutanen da suke da imani don su ne waɗanda suke amfana da abubuwan ɗaukar izina